والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بحديثه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau muna sha biyar da watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da daya Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da yi mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan risala wato sharhu eh, fadlil islam wanda mun tafi da dama yau za mu tashi shafi na talatin da biyar ko ƙalal musannifu rahimahullahu ta'ala malam Allah ya ji kansa ya ce kun san asali shi ne littafin wannan gefen daman mu shi ne nan yanzu kamar wannan tutan kuma sharhi na bayanin abin da malam yake cewa ya ce babu ma a fil khuruj an da'wal islam wato babin da ke magana akan mutum ya fita idan mutum ya yi da'awa in ba ta musulunci ba to ba al'akari da ita kawai babban magana mutum ya yi da'awa ta musulunci in mutum ba da ɓan musulunci ya yi ba to wannan da'awa ba ta cikin musulunci duk wani abu da mutum ya yi in mutum ya kira wani ƙabilarsa ko dan shi ƙabilar shi kaza ko shi yare kaza ko shi wane ne in dai ba a musulunci yake wannan ma'anan ba to wannan ma'ana ba ta da amfani ba ta da wata fa'ida ba wata daraja da mutum zai samu a wajen musulunci idan mutum yana neman daraja to ya tsaya cikin musulunci ya nemi daraja a cikin musulunci amma ba ruwan musulunci da kabilarka ba ruwan musulunci da ƙasarka ba ruwan musulunci da yanayin jikinka ko fatar jikinka ko kai wane ne ko matsayi ko wani abu babban abin da ake kallo musulunci kawai ka riga ka riki musulunci to shikenan wannan shine babban magana ya fito ko kada mutum ya fita wajen da'awa in ba ta musulunci ba in dai ba ta za ka yi ana musulun ba to kada ka yi tunƙaho da wani abu bayan wannan ya fito ko annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ya kira duk waɗanda suke liƙa kansu daga jikin shi ai ba ta yi da wani abu ba to aka wa man yarzabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa ba wanda zai kau da kai daga aqida annabi ibrahim sai wanda ya mai da kan shuwawa wa laqad na fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin mun zaɓe shi a nan duniya kuma tabbas a cikin lahira ma yana cikin zaɓaɓɓen bayi me yasa iz qala lahu rabbuhu aslim yayin da ubangijin sai ya ce masa ka mi kauya qala aslamtu li rabbil alamin yace na mi kauya ga ubangijin talikai wa sabiha ibrahim banihi wa yaquba ya bani inna allah wa yaqub ya bani inna allah tafa lakum ad-dina wala na illa wa antum muslimun yaka ce ya bani ya ya'yana haka annabi ibrahim ya mai ya'yansa wasiya wa yaqub haka nan shi ma yaqub suka ce ya bani ya inna allaha astafa lakum ad-din Allah tabaaraka wa ta'ala ya zaba maku addini shine addinin musulunci wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda mutuwa ta same ku face kuna masu mika wuya zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala am kuntum shuhada إذ هادر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ذاك وانا في عقيدة حنفية سمحاء وانا يريد يتياريك كثيرة in ko mutum ya saki wannan kawai ya cutar da kai ba alfahari ake da wani matsayi ba ba alfahari ake da gari ba ba alfahari ake da ƙasa ba ko ina mutum ya samu kanshi a duniya babban abu kawai ya imani ya bi Allah tabaraka wa ta'ala hasali ma ba ka ishara ba a ranar da za a tashi alkiyama wuri ɗaya za a haɗu duk wanda inda mutum yake a duniya nan zai taho a haɗu kenan kaga mai mai alaka duk inda mutum yake a duniya wuri ɗaya za a haɗu sannan kuma idan aka yi sa'a aka gama hisabi aka ba kowa sakamako yan aljanna yan aljanna ne aljanna za su shiga daga kowace ƙasa ka fito yan wuta kuma yan wuta ne can za a tara su daga ko ina mutum ya fito ashe kenan ka gaba wani abin da mutum zai nuna kawai sai addinin ne shi ne babban magana to da ka da shi ne kuma mutum in ya fi ka ya fi ka wanda ko duk ya fi ka in ba da shi ne bai fi ka ba ko shi wane ne komin matsayinsa ko shi ne sarkin duniya in dai bai fi ka da addini ba to bai fita da komai ba wannan kaya ne wanda radda ya tashi tafiya da radda ka tashi tafiya duk iri ɗaya za ku tafi yadda kuka zo ba komai haka za ku koma kama ba da ana awwala khalqin nu'idu adan alaina inna kunna fa'ilu to naka haka ne zaka kawai nan zo kawai kakkada mu da wani abu na sha gaya mana maganar nan jama'a mutumin da ba addini yake bai daina burge ka a kai da kake ka addini ka rika ganin kai baka samu komai ba ko wani kuma ya ga kai ka burge shin ya ga ya rude ya ce oh kukan kuna jin daɗi kukan kuna kaza kan wannan daɗin ya rude ka ka fara kawo babban daɗi ka ce alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman ta ce babban ni'ima ta ce ni'ima wadda ta fi kowace ni'ima kubra to ne ma ya laika kawo mana ya alamu sau da aka wannan shi ne abin nan yadda ka zo ba komi shi ma yadda ya zo ba komi haka za ku koma ba komi a kai tulkubura fana dai tuha wani ya ce ya zo makabarta sai ya kira a makabartan ya ce ainihin mu'azzamu wal muhtakar ina wanda ake girmamawa ina wanda ake renawa ta sawu jami'an yau duk sun zama daidai fala mukhbirun na kira ba mai magana kowa ya yi saboda haka kowa ya yi shuru ta ruhu wa taddo na ba ta tsara tsutsotsi suna yammaci suna safiya duka akan fuskokinsu duka ɗaya wata muhimma hasi na tilka suwar waɗannan fuskokin masu kyau jikin nan masu kyau tsutsa ta bi ta jagalgala su Ba ya sa ili an unasin mabau ya mai tambaya ta game da waɗanda suka wuce amma na kafi ma ma ba mu ta ba wai har yanzu baka da wa'azi kai baka samu izina ba a wurin wanda suka wuce kowa ya tafi ba komi kana gani mai shi din ma lallai kai da ni ba komi masu komin sun tafi wanda yake da kuɗin da bai san abin da zai da su ba an kulle shi a bayi bai da arzikin a rufe shi a gida suka ɗaukar shi kai bayi suka ce a je shi a bayi kafin gobe gidajen shi bai sai ce maka ga iyakar su ba ka tarbai kawai ka ce mai gidajen ka nawa yanzu wallahi bai sai ka yama ta guda ka zagare ba balle kuɗi inda yake aje da su balle kuɗin banki balle kuɗin ina ya san ma kaddar a shi bai san iyakar su ba amma duk ya rasa ko ɗaya aka kulle sha a bayi da ya mutu aka kai shi bayi aka aje duk gidajen da yake da su har garin da ya mutu yana da gidaje ba kowa ciki amma bai samu arzikin a ce to a ɗaukai mana a kai shi falon shi guda ɗaya a gidan shi a aje gobe da safe a yi mai wanka daga na sallah ran nan bai da wannan arzikin kuma yanzu magana na nan ko sun gama rabo ko suna cikin rabo an koma yadda aka zo sai dai mutum ya taimaki kanshi lokacin ya yi wani aiki ta wannan sirri ne tsakanin shi da Allah ba mu cewa an yi ba mu cewa ba yi ba wannan tsakanin shi da Allah ne ya yi fawiha in bai yi ba ma alai shi ya sani haka za a yi kuma na haka kada mutum ya duk da awon wani takama kai takama da wani abu in ba addini ba to baka da komi shi kuma addinin bai saka takama ba so ake in kana cikin shi ka gode ma neman Allah cewa Allah ne ya zabo kai baka ya fito wa qaulillahi ta'ala huwa sammakumul na min qablu Allah tabaraka wa ta'ala shi ya muku zuna musulmi tun gabanin wannan wa fi hadha haka a cikin alqur'ani ma aka ce muku musulmai ya ayyuhan nasu taqu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا illa إلا وأنتم مسلمون saboda haka shi ya yi maku wannan ya fito ko عن الحارث العشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina umartan ku da abubuwa guda biyar ga sunan kuma waɗannan abubuwa guda biyar Allah ne ya umarce ni da su saboda haka an umarce shi ya gaya mana la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha baya magana da ra'ayinsa sai abin da aka yi masa wahayi aka ce ya faɗi saboda aka yana umarta ya gaya mana yanzu gashi nan ya ce zan umarce ku da abu biyar wanda Allah ta wata ala ya umarce ni da su a sam'u ɗaya ku saurara ku ji wa ta'a sannan kuma ku biyayya wal jihadu da yin jihadi in aka zo aka ce ai jihadi irin wancan na a fita a fita ko kuma jihadi irin wanda aka gaya mana jihadi kala biyar ne ibn al-qayyim yayi mana bayanin cikin zatul mi'ad ya jihadi kala hudu ko kala hudu jihadun nafsi farko kenan mutum ya jihadin gyaran kanshi ranka ka gyara shi ya zaka ka gyara shi farko kai ilimi sannan kai aiki da abin da ka karanta sannan ka sanar da wasu sannan kuma kai haƙuri haƙuri akan bin Allah hakuri akan barin sabon Allah haƙurin aka samu jarabawa wannan abin sai ya faɗa gyaran rai sannan na biyu jihadin shaitan a yaya jihadin shaiɗan shi kuma kala biyu ne dafu shahawat da dafu shubuhat sai an yi maganin wannan in kai maganin wannan ka yaƙi shaitan ta hanya guda biyu dafu shahawat dafu shubuhat daga nan sai jihadul munafiqin sai kuma jihadul kuffa shikenan kala da kare sannan a taho wajen gyaran kan nan shi yasa aka ce kai hijira almuhajiru man hajara ma na Allah wanda ya hijira yanzu shine wanda ya hijira da ya kaurace ma abinda Allah ya hana ka yi hijira daga zunubi ko ka yi hijira daga fasikai dole ne wannan ya fito wal jama'a sannan kuma mutum kada ya balle kan shi daga jama'a zai wata fahimta ta daban ya ware daga mutane ya fito da wasu abubuwa daban-daban abu biyar ina jin sun fito fa innahu domin tabbas man fara al jama'a kai da shibrin wanda duk ya rabu da jama'a daidai da kai da shibrin gwargwadon ta guda mutum ya balle ya koma gefe ya fito da wani abu daban faqad khala'a riba, katal, islam an unfihi to ya cire igiyar musulunci a wuyansa ribqa kama urwa ne kaman wannan igiyar gafan musulunci ya zafule ta daga wuyansa ya yarda illa an yuraja sai dai ya tuba ya dawo wa man da'a bi da'awal jahiliya wanda ya koma kuma ya rika da'awa irin ta jahiliya ta kabilanci ko ta son dangi ya ke sa ya ke musulunci hamiya hamiyatal jahiliya yana kira a wannan fa innahu min juza jahannam to wannan yana daga cikin kaman wani tarin duwatsu ko kuma in an ce jufi domin a ruwayan kala biyu ne akwai jufa in an ce jufa jam'u jiswa ne kamar yadda za ku gani cikin sharhin jam'u jiswa kuma jiswa jam'i ne na wato eh, jama'a na tarin jusa to me jusa ana cewa jiswa ana cewa jiswa ana cewa jaswa idan aka ce haka kamar a ce tarin dutse da aka kafa a cikin wuta wanda turakun wuta ne to mutum zai zama daga turke na wuta na dutse kamar dutsen wuta ya fito idan aka ce jufi shi kuma maimakon a ce maimakon tunda an ce jusa, mun ce daga abun nan ne ko jisuwa ko jusuwa ko jasuwa to shi ko aka ce jusi su kuma asalin jusi daga wanda ya durkusa akan gwiwa ta ka sai aka ce jusi jahannam to suna daga cikin wanda za su durkusa akan guwawansu cikin wannan kamar yadda aka ce wa tara kullu jafiya to jusi wannan shi na wannan kalmar ne ina mata an gane amma ba a rike ba za mu zo yana can cikin sharhi malam ya yi bayanin abin da ake nufi sosai watakila zai fi sauki wajen ganewa to wannan shi yasa kun ga fa'idan mutum ya rika zuwa karatu kenan ko kuma ya rika karanta littafin da malamai suka yi sharhi domin ka ɗauki wannan shi ka daya wani wuri gane ma'anan ma a haka za ta ba mutum wahala saboda larabcin nan ba harshen mu bane ko harshen mu ne masu harshen su ma makaranta suke zuwa ana koya musu wanda ma suka da harshen sai sun je karatu na taba gaya maka wata rana na fito daga masjidul haram har abin nan ba a daga masallacin a mabin na haram na gamu da matasa wajen da hantsi su kuma suna rike da littattafansu sun nufi masallaci za su gaya masu karatu waɗanda su abin nan ne hasali da na tara wani na kakkalli littattafan na ga da wane ne da wane da suke karanta na ga a ajirun ga awakifin fikihiyya ga su na ce to a dai muna fi mu muna bin an a wadannan dun namu ne mu muna karanta ta zo za su haram kawai na ce mashi billahi alaik nuna man ya zo kawai nun nuna mai yace yanzu karatu za su malamin su na can za su je su karatu da littattafan su a hannun suna rubuta cikin jika amma nan wurin malam mutane sun san dabarar neman kuɗi amma ina maganan karatu kuma kullum za a jero nan na ko jiya shirin nan sai da ne magana na ce akwai abubuwan da aka rubuta cewa abu shida idan ka tsare su to insha Allah za ka rayu a nan duniya lafiya ka je lahira ma baka da matsala na faɗi biyu wasu suka ce to wata baiwa Allah ta zo ta roƙo ta ce ta sha ji ina faɗin biyun nan ba na faɗin sauran sai in faɗi biyu kawai kuntu da sauran to wata rana ne za ka yi ta faɗin abin ba ka kashi nan dai ka faɗi an maimaita mai rana wata rana ba a canza ba yanzu ce ga sunan ta ce to yau bari ta ce ita roƙon da take a cika mata kuɗin nan to kuɗin nan mun sha faɗi a yi wata nan zan guntulo guda ɗaya ne radda saba ta kama zan magana sai in faɗi ɗaya a can sai in faɗi ɗaya a can ai ga in ka haɗa za ka samu shida to eh da sauri ne na kammala me a tsara magana ake wa yanzu to an ka sha faɗi ɗayan da zan faɗi yanzu shine cewa yayi ai wancan mun faɗi aka ce ka zauna bayan sallah asubahi kai ta tasbihi har rana ta fito ko sai sallah raka bi bana aka ce za baka ladan kayi haji damatan damata hajji da umra cikakku sai bayan nan muka ce bayan magariba kuma ka zauna bayan magariba shi kuma kana cikin masallaci ka samu har abin nan shi yasa muke jinkiri ma lokaci mutum ya shigo ya shigo ba sai ya tsada fita don wani abu dan in ka fita ka datsa zaman sai dai alwala ta fitar da kai to kuma mu nan ba wanda zai fita alwala galibi sai ya yi surutu idan mutum ya fita kawai zai samu wasu sai ta surutun shi tukunna kafin ya dawo shi kenan ka ko komi da alwallar ta fitar da kai kai ka dawo shi kenan kamar mai haƙo ne yana zaune a cikin masallaci sai haƙo ya kama shi kaga sharadi shi an ba shi sharuɗa zai fita kada yi makowa magana ga wurin da ya fi kusan nan zai tsaya ba zai fita mai fito da kai ce hako. duk ka komi daga nan to amma mun gana ka duba ga mutane za su shigo nan wurin su ga wasu a cikin nan su sun zo suna ta karatu amma nan zan ji su suna ta bala'in hayaniya nan wurin su ta surutu su ta hayaniya bayan mutum yana da hankali ga wasu yana gani a ciki ko da baka shigo kai karatun baka tsaya daga waje ka hana masu karatun jin daɗin karatun saka daidai ne na amfani zuwa sana nan ba gidan buki bane nan ba gidan haduwa bane nan ba duk in kana da wata matsala ka kai da wani ka samu can wani wuri ku magana ku ba nan ma haɗan dandali ce a mutane za su zo su yi ta hayaniya nan wani, wasu na nan ciki su suna nafila suna karatu wasu na nan cikin wannan ɗan ɗakin ɗan ɗakin nan na ma yi nadaman da aka yi shi saboda wasu nan za su taru ki gungu su dinga ma mutane hayaniya nan wani wasu na nan ciki na karanta qur'ani wasu sun yi gungu a wurin suna magana kuma duk wanda aka yi magana bai isa ba kai ka ce shi ya dauko ɗakin daga gidansu ya aje nan in an mai magana shi ma wai yana da yanci kai ba daidai ba kuma an san abu ne wanda ba haka ke kai kafa nan ba mu ba ba haka nan ba gidan biki bane a wasu na nan ciki na karatu wasu na nan dandalin suna ta surutu har magaribar da ke ta surutu in dai ba na fito ba ko na fito sai sun rugo da gudu na waje suna surutu ba nan ne magana ba can an kira sallah kana cikin masallaci ka fita kuma ai ba doka ta bace har shi mai kiran sallah fita yake ta fita ya kasu ta surutun sai ya ganni ya rubu sannan ya rugo da gudu to me me ya fa'idan abu kai ka kira sallah kai ka gama kai ma ka fita cikin mutane kun je kuna ta hayaniya ba daidai bane in mutum bai shirya bane bai shirya ba wannan shikenan in kuma mutum yana da uzurinsa ya je cinye uzurinsa amma ba daidai ba ne a hana mutane ni abin da nake daɗi nake ji in ga wanda ya baro abin da yake yi ya taho da wuri ya zo ya zauna nan wuri yana karatu alkur'ani ai ka san dai ko ba za mun ci more shi tunda ya zo ya yi abin da za a samu lada ta dalilin wannan wurin ya yi albarka wuri ya yi albarka amma masu surutu muke so in surutu ne mu je kasuwa ban sha numana mu kafa wurin saboda haka waɗannan abubuwa shi ne aka ce na uku wanda ya ware wani lokaci ko awa biyu ce a sati yana zuwa makaranta a ce ƙalallahu ƙala rasulullahi ya rika saurara ya ji ko ya ji karatun da su uku ce na yanzu ko wancan bayan asuba wannan sannan bayan haka nan ya ce mutum ya zama karanci zai yi sallah raka'a biyu cikin dare ko da karanci raka'a biyu ne nawa nan? hudu ko to na biyar shine mutum ya yi ƙoƙari ya zama yana iya samun a ce kullum rana kullum rana za ka iya yin karanci ka karanta aya goma ta ƙura'ani, ko ka haddace su kullum ka samu kaga kana da aikin yi ka samu ƙura'ani, aya goma aya kaza ka rike saura ɗayan ne na kuma ya rikice ko me ɗayan iso na dariya yau dariya ka ce bi eh karatun qur'ani an an faɗi wannan mhm. Allah ya tuna mun shine ka rike askar na safe da na ce kullum ba sa wuce ka ya zama askar da aka ce na saba da masa to kullum ya zama za ka yi ka san yau kai askar na saba waɗanda aka ce ka yi da yamma kai askar na masa mun ware lo al qayyim cikin alwabil sayyib ya ce yaushe ne da aka ce a ambaci Allah bukuratan wa asila menene bukuratan ya ce lokacin daga lokacin asuba bayan sallar asuba bukuratan kenan asil fa daga bayan sallar la'asar shine asil in ka bari magariba ta riga ta sai dai kai na bayan magariba ba kai na marice ba Na. kun shuru ban ji ba Na. ya fito ko sai dai haƙi ya fito to shida ga sunan shida kada kuma wani gobe ce maimaita ga sunan shida yau ɓangaren sun fito ya fito azkar na masa na ba daban azkar na masa daban har sai ka gane yadda za ka juya har a adda muka faɗi na aka ce kakka bari ba ka yi wannan ba da safe da yamma ya zama ta sa ta jiki lokacin da muke karatu wancan littafin um, na sababin lin jati minan na sai da aka za ka yi magana na aka ce shi yasa aka ce ka ce Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiya fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amir rawati Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa wa an an yamini shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azmatika an uqtala min tahti to kai wannan ka gama tare ko ina ko da can ba gane wannan ba ai yanzu ya fi cancanta mutum ya zama kullum ya yi wannan da kuma ba sai ka hada da iyalinka ba ka rika sa na na na na Allahumma inna nas'aluka al'afu wal afiya fid dunya wal akhirah Allahumma inna na'udhu bika inna nas'aluka al'afu wal afiya fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina sannan ba haka na wa na'udhu sannan wa na'udhu bika menene min auratin rawati yana ko menene Allahumma hafazna ya abun yake ma Allahumma hafaz auratina wa amin rawatina Allahumma inna Allahumma hafazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udhu bi azamatika an nuqtala min tahtina haka zaka ji juya nunun nunun nunun za ka kawai nununa tunda da iyalinka to ma wani lokaci aka kare kai an kare iyalin ba da dama wannan bane ka nemi kariya abinda zai shafi iyalin kai ya shafe ka to saboda haka kullun da yamma kayi da safe da mare sai yayi bayan la'asar sai ka zo ka zauna kai ta chatin a banza baka ce komai ba lokacin bayan la'asar lokaci ne mai tsada ita daga kanta ma sallar la'asar ne har zuwa bayanta mutum ya kokari ya tsara askar na shi abin da ya saukaka ya abin da ka iya kuma kullum kai ka ƙara mana in da ka iya biyu yanzu ka ƙaro wani na uku kana ƙarawa kana ƙarawa har ka ga wata rana tun kana yi da littafi ko ba littafin za ka iya duk inda ka shiga amma mutum yana fama da waya ko ina yana fama da wayan maimakon kuma ma a cikin wayan ya sa askafin din tunda ya kasa rikewa in yamma ta yi ya buɗo wayan ya askafin din sai ya buɗe waya ta chatin na banza na dariya to kaji ma to kaji ga wanda ya musuluntar da waya shi sai automatic ma waya take in lokacin ya sai ta bude kawai ta fara ta gaya ma fara aiki kawai amma mutum in gwangwani ne shi fa sai katuwa waya amma ba katon aiki sai katon shirme to gashi nan dai mutabi qala rasul ana rajulun ya rasulullah wa in salla wa sama wannan da aka ce zai zama ciki ko yayi sallah yayi azumi qala wa in salla wa sama ko yayi azumi yayi sallah sai ya yi gurfana a cikin wuta fada'u ai bi da alladhi makon ku rika kiran kanku kuna da'awa da da'awar da Allah ya kira ku ku ambaci kanku da sunan da Allah ya maku ku daina da'awa ta jahiliya musulmi na kuma Allah ya ce maku musulmai wal mu'minina ya ce maku mu'minai ya ce saboda haka ku yi haka ibadallah ya ku bayin Allah ku yi haka ku zama kiran kanku da wannan da za ku ya ku bayin Allah rahu jin ahmad wa tirmidhi qala hadithun hasanun hasanun sahihun hadisi ne duk da za ka take ta shi bai fito wa fi sahih man faraqa al jama'ata shibran famata famaitatuhu jahiliya wanda duk ya rabu da jama'a sai ya mutu bai dawo ba to mutuwar shi ta zama ta jahiliya wa a wani wurin aka ce awa abida awal jahiliya ce wa ana bayyana za ku koma kuna da awa irin ta jahiliya ina tsakaninku manzon Allah ya gaya musu za a yi bayanin yadda abin ya faru abi abi da awal jahiliya wa ana bayyana azhurikum qala abul abbas rahimahullahu ta'ala yana cewa kullu ma kharaja an da'wal islami wal qur'an min nasabin aw baladin aw jinsin aw mazhabin aw tariqatin fa huwa min aza'il jahiliya saboda ka duk wata da'awa wadda ta fita wajen musulunci ko wajen qur'ani mutum ya koma ta wata nasaba yake yi ko garinsu ko jinsin da ya fito ko wata mazhaba ko wata tariqa wata hanya fa huwa min aza'il duk wannan yana daga cikin kiran irin jam'in abin nan din jahiliya to da jingina shi yana nan like da su bal lamma tasama muhajiriyun ansari yayin da aka samu sabani tsakanin wani mutumin madina da mutumin makka ai fa al muhajiri ya lal muhajiri sai shi wannan ya kira ƴan uwansa yace ya ku wanda kuka yi hijira ya kiran danginsa wa qala al ansari ya lal ansar shi kuma shi ma ya kira nashi kuma bayan ɗaya ba shi ya laifi shi ya samu ɗaya kifa mai mariya ƙeya shi kuma da ya an tafka mai mariya ƙeya kawai ya ce a shi ma ba zai kira yan uwan shi za a yi faɗa kenan an mariya ƙeya an tafka mai duka ba zai kira yan uwan shi sai shi ma wannan ya kira na shi kaga daga nan sai faɗa قال صلى الله عليه وسلم الله يسع نبينا نن قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم za ku koma da awan jahiliya ina cikin ku ina tsakaninku, wato wannan zai kira dangin shi wannan ya kira dangin shi ai ba ta kashi kenan annabi ya faɗa wa gadiba lidhalika ghadaban shadidan annabi yi fushi fushi mai tsanani intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala maganan malam ta kaji shi a wurin shi littafi ya fito an gama an gama abin da malam ya ce to yanzu saura mu qala sharihu waffaqahu Allah malam mai sharhi shi ko yace maqsudut tarjama abinda ake nufi da wannan babi da aka yi shine bayanu hukumul furuj anil islam bil intisab ila bayani akan hukuncin wanda ya fita daga musulunci ya koma yana jingina kanshi ga wani musulunci bai jingina kanshi a musulunci ba kawai koma waje yana jingina kanshi da wata kabila ko wani abu fa da'wal islami an ce da'awa ta musulunci da ake nufi mutum yayi iyal asma'ud diniya shine mutum ya yi amfani da suna na addini ba suna na kabilanci ba allati ju'ilat lahu wa li alihi wanda aka sa masa musulunci aka sa musulunci da kuma masu yin musulunci mutum ya kira ko yake shi musulmi ne ko yake yana cikin musulmai ko mu'mini ai kaga suna ne da aka sa masu yin musulunci kal islam kawai mutum ya da'awan musulunci wal muslimina ko kuma ya da'awan yana cikin musulmai wal imani wal mu'mini wal ibadati wa ibadillah ko mutum ya ibada ko maganar ibadillah mutum ya ce wancan ko ya ce wancan musulmi ko ya ce mumini ko ya ce ibadillah kamar yadda can yazo saboda haka wannan ne wal khuruju anha in ko an ce bid'a huwa tasammi bi ghairiha shine mutum ya rika ansa wani suna ba irin na musulunci ba ai mimma la yarju ila tilka asmai wa yukhalifuha wanda ba za a maida mutum zuwa ga waɗancan sunan ba kuma ma ya saba ma musulunci ya saba ma sunayen ko mutum ya koma yana da awai ya fito ko wa zakara musanni musannif rahimahullahu ta'ala li tahqiqi maqsudi tarjamati arba'ata adilla kamar yadda kuka san yana faɗin hujjoji to ya kawo dalilai guda hudu saboda tabbatar mana da wannan babi da kuma abin da ake so a koya والدليل الأول قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل الله تبارك وتعالى شيني يكراكم مسلمين gabanin wannan suratul hajji aya ta 78 wa dilalatul hadith ala maqsudi tarjama shi kuma abinda hadisin yake nuni ga wannan babin shi kuma fi zikri ma samma Allah bihi ibadahu almuttaqin ay muttabi'ina rusulahu wato game da ambato sunan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci bayinsa almuttabi'ina rusulahu waɗanda suke bin manzanninsa fa innahu sammahumul muslimin Allah ya ce masu musulmi to da shi yafi kowane suna kenan dadi fi ma anzalahu min kutubihi qablu gaba cikin abin da ya saukar da littattafansa gabanin alqur'ani wa fi hadha a cikin qur'anin ma ya ce huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha to wannan shine ai wa fil qur'an haka nan cikin qur'ani ma musulmi aka ce kuma ma aka ce mana gashi nan shi ma addini aka tabbatar inna dina inda Islam shikenan kaga aka ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kaga dan ya nuna ba wani abu sai shi ya fito wa tasmiyatuhum bighairi ma sammahum Allah bihi to mutane su koma suna makansu suna ba da abinda Allah ya ambace su da shi ba khurujun ne an da'awar islam wannan shine fita daga wannan da'awa ta musulunci da musulunci ya kira su suka canza inna allaha wa inna allaha bihim a'lam ai allah shi yafi kowa sanin yan adam shi yafi kowa sanin halittarsa wa ma radiyahu lahum huwa aslam wa ahkam to kuwa duk abinda allah ya zaban ma bayansa to ai shi yafi kukuta shi yafi zama lafiya kuma shi yafi kyau to ya zaba mana musulmai mutum sai canza ma kanshi suna ya koma wani abu daban can ko ya abun nan ba wannan mummunan barna ce ya fito ko dalili na ɗaya kenan والدليل الثاني دليل نبي شيني حديث الحارث al'ash'ari رضي الله عنه شيني حديث الحارث الأشعري wanda muka faɗi can shine nan ba na biyu. da aka faɗi can a can wurin bayan an faɗi aya can sama wancan bangaren shine hadithul harith al-ash'ari radiyallahu anhu ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam أنه قال آمركم بخمس إن أمرتم umartaku أبو abubuwa biyar sune الحديث رواه أحمد والترمذي وصحاه والنسائي في الكبرى ماشي وصحاه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم فهو حديث صحيح قطعا هذا حديث إن جنتج با شتى أكنشي ودلالته ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه abinda hadisin yake nuni a kan wannan tarjama da aka yi shi kadai ya dauki fuskoki uku kuma can mun ce dalilai guda hudu malam ya kawo a nan dalili na biyu an yi masu 'ya'ya kuma 'ya'ya uku a karkashin wannan tarjama dalilin munasabar hadisin da tarjama shi kuma ya fito ko awwaluha fi qawlihi ta'ala fa innahu man faraqa al-jama'a qila shibrin duk wanda ya rabu da jama'a ko da a ce ta guda ne faqad khala ribqatal islam min unfi to ya fita ya cire igiyar musulunci daga wuyansa mata fa yau sai dai ku hakuri wutar nan da yamman nan muka gane ta lalace ba mu lura ba kuma kuna gani da yanzu an yi abin da za a iya yi ba ta tashi wanda suke da bututu su haska bututu su rika gani ba za mu ga wadda ma bata da bututu ne fito da shi kawai mun san yana nan makale dama fito da shi ku haska da ganin ilimi to da shi kwa haska ku rika gani tun da yau akwai larura ba za mu iya abin nan ba ba mu sani ba ko da ma za a kunna generator zai yi ko zai yi na rai. su ko duka gaba ɗaya lalace wutar ce ta lalace ko har generator an kunna ba zai ba a wadda dai in ji daga wurin shi right wutan ko an sa generator ma ba zai ba eh. wayan ne an samu matsala kai wannan da su sami insha Allah ina ne ai shi ne fa innahu man fara al jama'a qida shibr wanda duk ya rabu da jama'a ko daidai da ta guda ne faqad khala ribqat al islam an unqihi to ya cire igiyar musulunci a wuyansa kamar igiya ne wani abu da ake daura maka wani dabba ne ribqa ko igiya wadda za a sa ko a sa mata wuya ko a sa mata shanu kamar wannan a sa mata a kafa wannan igiyar da da ake daura dabba ta taka mata burki to musulmi igiyar da take taka mata burki shine igiyar musulunci to idan ya riga yayi wannan ya cire igiyar yayar kawai zai ta wani shi ga dama ya ta dambal dambal din shi kawai ya fito illa an yuraja har sai ya tuba ya dawo wa min mufaraqati jama'atil muslimina ai al-khuruj an da'wal islam yana daga cikin kuma rabuwa da jama'an musulmi mutum ya rika fita daga da'awan musulunci ya rika kiran wani abu daban yana jingina kanshi ba shi ba fa inna jama'atal muslimina la isma lahum wala alama illa ma sammahum Allah bihi domin su jama'an musulmi ba su da wani suna ba su da wata alama ta kamaimai wanda za a gansu a gane su ko a ambace su da ita mai daraja illa ma sammahumullahu bihi sai abin da Allah ya masa suna da shi aw sammahum bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam ko kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambace su da shi kaga wanda ya balle ya balle ya fito ko to menene ribqa war ribqatu fil asli in an ce ribqa a asalin lugar larabci shine urwatun tuj'alu fi unqi dabba aw yadiha litumsikaha shi ne abin igiyar da ake ɗaurawa a wuyar dabba ko a kafarta saboda ka rike ta to shi ne ribka to kaga asali kamar mutum ya cire igiyar nan ya cire wata igiya ta musulunci daga wuyarsa. wal khabaru anhu ai wannan shi kuma ai ko eh wannan wal khabaru anhu annahu bi manzilati man khala ribqatal islam shi kuma aka da labari aka ce idan mutum ya haka kamar mutum ya cire igiyar musuluncin a wuyansa ne a labarin ai urwatal islami min unqihi ya cire igiyar musulunci daga wuyansa yayar wa wa'idun wannan faɗin haka wa'idun shadidun ne dalu ala tahrimil ake. wannan kacewa ce mai tsanani wanda take nuna lallai yin haka haram mutum ne wannan yayi mummunan magana ya fito wa ma'ana qawlihi illa an yuraji'a har sai ya dawo ya canza ai illa an ya tuba wa yanzu a an zalika shine mutum ya tuba ya yadda wannan maganan da ya dawo cikin daidai kenan ya dawo kan sai ya fito wa mana ne illa a wa ba manan ya ce akwai abu uku ba ne. karkashin hadisin ya yi daya na biyu a karkashin hadisin shi shine fi qaulihi wa man da'a bi da'wal jahiliyyati fa innahu min jusa jahannam jusa فدعوى الجاهلية تشمل الانتساب إلى ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شيني دعوة ta دعوة تجاهلية ta tattaro mutum ya jingina kan shi ga duk wani abu da ya saba ma abin da manzon Allah ya zo da shi mutum ya ce wai shi zai kwaikwayi iyaye da kakanni shi abinda ya samu al'adarsu wai musulmi wasu ma ko kunya ba sa kuma babban abin mamakin nan fa wai a ce duk malaman da ke Kano suna karantar da mutane malaman sunna jigajigai suna nan a Kano wai suna karantawa ma ka samu wata jahila kawai ta sa gyale aka mata magana ita ce ta gyale wai shi ta gada wai ta uwa da uba gyale ta gada to uwa da ubanki ma guzawa ne kenan ko shi kika gada tun da yanzu musulunci ya zo an karantar da ke daidai ga malamai jigajigai wanda sun girma babanki sun zo suna magana yanzu ka kalli manyan manyan malaman da ake da su a Kano irin su Dr. Ahmad da su da su Dr. Abdul duk waɗannan ba su gimi baban mutum ba to sannan mutum sai ya zo su gaya mai ga abu ga daidai wai sai ya ce wai shi iyayen shi da kakannin shi aka yi gani su wane ne kakannin naka maguza sai su ai gyale da gyale suka gada an ba shi wani malami shi ma zo wai shi ma da za wannan wai yana ta wai wai zai yanke aure yanzu a yi da sauki a yi kaza amma a zai gyale a sai gyale guda biyu a sa ciki a sai zane a sai gyale guda biyu ba magana a sai gyale sai dai a sai gyale a sai gyale a sai gyale kawai a sa ciki saboda haka a rika bayan biyan sadaki kaza a sai zannuwa guda kaza daga na sai mata gyale daga kalma guda biyu da gyale ba hijabi malami zai magana har ya kasa tuno hijabi sai ya ce gyale a sai gyale ga daga nan sai dama mu gyale ne asalin mu su sai gyale su sa <laughs> kuma gane wa arifahu man arifahu ba baka san shi ba kuma wala ya turo ka ya ce wani ce shirme kawai fitar da zare shirme shi a zai gyale a zai gyale guda biyu ko guda hudu ko guda hudu aka ce oho guda biyu gyale ko zane hudu gyale biyu zai gyale guda biyu a zaba ta gyale hmm? ta kalma biyu da hmm. gyale ko ko gyalen dai wani yare ne ba mu sani ba don dai gyalle ne gyalle dai kan ba ba hijabi ba ne gyalle to ya dai ya sauƙaƙe boka ai shi ne wannan shi ne jusa ai da aka yi magana aka ce jusa ai jama'a tuha ne jamfi ne an haɗa jama'a wanda suka tar kai mai wannan ta yi waje wa huwa jam'u jiswatin jamfi ne na jiswatin bi kasar jimi in ka ce jiswatin ma jamfi ne wa dhammiha kana iya cewa juswatin kuma wa fatiha kana iya cewa jaswatin kamar yadda gashi nan fa yuqalu jiswatun watun, wa watun, wa hiya al-hijaratu al-majmu'a shine tarin dutse da aka tara to wannan mutum yayi haka zai zama kaman jisyu jusa zai zama kamar irin tarin dutsen da ke cikin wuta wanda aka tara in an ɗauki wannan ma'anan ta jusa wa ka fi riwaya a nan kenan فجعله بمنزلة الحجارة المجموعة المستقرة في نار جهنم ذاك سي أكا سنيا شي كمان متين دوا وند أكا تارا أشكي موت جهنم داما كما فإن وانا إتا وتن وقودها الناس والحجارة وتنشن شي زي زما دوا مكان wanda aka tara cikin wuta a adanan labuwa jarana to a ce maka yayi laifin da ya zama makamashin wuta abin da aka tara wa wutan ta rika ci shine a ciki ba ma a jefa shi ba ciki shi tanadin itacen abin da aka tara ciki ai ka ga musiba ta kai musiba adan Allah wa jarana wa waqa fi riwayatin min juthi kun gani kamar yadda nace min juthi jahannam min juthi ko jahannam wal juthi shi kuma jam'u jathim jam'i ne na Jafin? wal jathi minan nasi in an ce jathi minan shi daga cikin mutane almuntasibu ala rukubatayhi qa'iman shine wanda ya duka ya tafi akan guwawunsa yana tsaye amma yana kan guwawu fa idza fa idza taraha al-abdu fa idza taraha al-abdu ay fa idza taraha al-abdu muntasiban ala rukbatayhi summiya jafiyan idan mutum ya fadi akan guwawunsa sai a ce masa jafiyan shi yasa aka ce wa tara kullu ummatin jafiya jafiya wannan shine daga jurriyi kenan in jurriyi ne inda ka jasuwa ne kuma duwatsun cikin wuta in kuma daga jurriyi ne to shi kuma zai zama waɗanda suke gurgurfa ne a cikin wuta Allah ka saba mu cikin su wa thalithu ha fi qawlihi fad'u bi da'wallahi alladhi sammakum ku kira kanku da da'awa ta Allah wanda ya kira ku ai alladhi sammakumul muslimina wal mu'minina ko ibadallah duka wannan ku kira da wannan وفيه الأمر بلزوم دعوة الله التي سمى بها عباده وتكينا ونا أقوي أمرني mutum ya lazimci kiran da Allah tabaraka wa ta'ala ya kira bayinsa ka kirke nan ka zama cikin su kake kal muslimin kamar musulmi musulmi wal mu'minin mu'minin da kuma ibadillah duka wannan ibadillah bawan Allah ne wal amru nan in kau akai umarni aka ce ku bi lil ijabi dole ne kenan kowa sai ya bi wal amru ba littafin wannan mandubi bane ba abin nan ne, lazim ne dole a yi wa huwa hurmata muqabiliha kenan idan ko mutum ya saba yana nuna kenan saba ma wannan laifi ne tunda aka ce al'amru lil to in aka saba kuma mutum yi haram kenan ya fito ko haka muqawal nashi haram ne annahu khurujun an da'wal islam domin mutum ya fita ne daga kira wanda musulunci yayi ya koma nashi wa man tasamma bismin lam yusammi Allahu bihi ibadahu duk wanda ya koma yayi makan shi suna da wani sunan da Allah bai ambaci bayan shi da da shi ba shi ya kirkiro wala sammahum bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kuma annabi bai kira su da wannan sunan bai dauko nashi daban yasa na kabilanci ko na wani abu wala kana mimma yarji'u ila tilkal asma'i shar'iyya kuma bai daga cikin sunayen da suka koma wasu sunaye ne wanda shari'a ta yadda da su da kawai mutum ya ɗauko ya zo ya ma kansa sunan ya zaɓi wannan ƙabilancin ya rika yi wa fi'luhu muharramun ashadda tahrimi to wannan aiki nasa haram ne kuma haram din mai tsanani ba wasa bane ya fito ko hmm. a ai ba gama ba a ga wari yau kara wari yau lokaci bai kare wa zai da rabi za a ga wari da rabi ba za a wuce mhm, mun iya abin da za mu kawai mu tsaya babban eh, da muke so mu gama littafin kai wala muka ga littattafai nan da yawa na jiran mu a yanzu aikin babba ne muna da aiki da yawa illa dai kawai lokaci ne mu yi ne kuma a yi dako, wani ya tafi ba iya yadda littafin sai zai zo ya ce yau fa talata ko ya ce ya je ya yi littafi kawai tashi ya taho amma da a ce za a rika dubawa da ya zai kyau abinda za ka gane ba duba ba tambaya duk da dai ba ma neman tambaya mu ma ba ma son tambaya kada wani ya zo wani irin wancan tambayin taran nan ba a neman tambaya Da na uku ne in bai kare ba sai mu tsaya wa dalilun dalil hadisu man faraq al ta shibran ai kaga karashin shi ne cikin abun ne mun tabo shi wanda ya bar jama'a da ya da taqaquda al hadith muttafaqun alayhi حديث ابن عباس رضي radiyallahu عنهما to shi wannan wa dilalatuhu ala ala tarjama dalilin sa shi kuma a wannan tarjama shine ma sabaka dhikruhu min kauni mufaraqatil jama'ati min da'wal jahiliya al mubayina li da'wal islam shine aban a gaya mana cewa a ambato mana cewa ambaton wato ai dhikruhu min kauni mufaraqatil jama'a rabuwa da jama'a mutum ya balle fitar da wani manhaji nashi daban wanda ya saba ma magabata ko ahlus sunna domin da'awar jahiliya al mubayyana li da'wal islam wato wanda yana daga cikin da'awar jahiliya wanda suka yi bambanci da nesa nesa da tsakanin da'awar musulunci wata wahudu ai man mata kazalika an ya muta maitata ko jahiliyatin ai jahiliyatan dalun ala sahari da aka yi aka kyace aka ce duk wanda ya mutu akan wannan da'awa kuwa to ya mutu mutuwa ta jahiliya wannan yana nuna lalle abin nan haram ne muni shi kai muni Allah tabaraka wataala kare mu wa dalilu rabi'a shine haitu ai da aka ce hadithu kai bi da'awal jahiliya wa ana baina azhurikum kuna da'awa irin ta jahiliya bayan ni gani a cikin ku kuna wannan da'awa ai mun yi shi baya ko huwa hadithu ai hadithun ne yurwa bi hadha lafzi shine wani hadisi da aka ruwaito da wannan lafzi an zaid bin aslam mursalan wato an tsallake wani sahabi kenan inda bin juraidin ai jaririn fi tafsirihi wa fihi qissatun ay ai wannan wa isnaduhu da'ifun akwai kissa a ciki amma isnadin sai yana da matsala yana da rauni wal ma'ruf bi sahihaini sai dai abin da aka sani a sahihaini a irin wannan rubutun ne ba da aka ce abi da'awal jahiliya wa ana fi baina azhurikum su na abin nan na haini wanda ya zo ba hadisin ba ne wajen ruwayan irin ta ne ta samu dan matsala amma wanda ya zo cikin haini. cewa ya ma balu da awal jahiliya kun gane bambancin kawai uslubin magana ne wa rawayahu min hadisi jabir radiyallahu anhu wa laysa fihi wa ana bayna azkurikum shine matsala ya fito fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazatin annabi ya je wani yaki ne fakasa a rajulun minal muhajiri na rajulan minal ansar sai wani mutum ya kalla ma wani mari a keya daga cikin mutanen ansar shi mutanen dan madina muhajir sai mari wannan dan ansar ai da darabahu ala mu'akhkharati shine mari a baya ya buge shi a keya fa qala al ansari ya lal ansar yace ya ansarawa ku zo ga wani zai ji min wa qala shi kuma yace ya lal muhajirin shi ma su zo fatanafara nasu nan ko mutane suka rugo da gudu suka taru za a yi fada wannan ya kira nashi wannan ya kira nashi za a yi dambe ai su san zuciya ba ba ba ai ba irin mu bane kana kiran su kace ya lalwa ne ka zo mu ma kuma lalacewa akai da a kauye mala gona da wani ya daga ya ga wani banna ya ce haba maza haba maza abba malai za ga maza dai na towa da gudu dan da nan za ka ga an tabo an tattara mala ya aka yi ya aka a tattara a waye za ka jawa ba za ya dace daki da gudu kawai ce to shi ke na zuruga to wallan ka zama ba kai dai kai dai kawai ka tashi kai azkar ma na safe da na mareci in kana tunanin a kare kai yanzu wallahi kai babban kuskure sun zo masu kama mutane sun shiga gidan gidan masu kariyar masu kama mutane to daga na sai kawai mutum na gaya maku kuma nan mun karanta hadisi ran nan aka ce in kuka zo kuka saba ma Allah sai a ba ku shugabanni za su dinga ji maku za su aka ce ku kyale su ku tuba zuwa ga Allah kawai sai Allah ya canza maku al'amura ku fita daga kiran maganan da awan shugabanni shugaba bai yi ba shugaba bai yi kawai mu tuba zuwa ga Allah mu tsoro ga Allah ya ba mu mafita in dai kariya kake ji to an shiga gidan sojojin ma an kama an harbe wasu an tafi da wasu an da wata ƙarya wai ai suna nan a cikin gidan wai za a sayar da za a kama su ko ka bari suka shigo cikin gidan daga nan ne za ku yi su kama wanda ya riga ya fasa gidanka ya shigo kofofin da ya ne ya fita akwai maukacin da zai shigo cikin gidanka bai buɗe kofofin da zai fita wani ta ɓaci to sai ba gidan a kulle ba ma har sai ya sa wasu a daidai kofar su tare mana nan wurin duk wanda ya zo ku ɗage shi saboda in mun taso ta nan za mu bi su maukata ne a cewa wasu suna da to muna nan muna saurare mu je an kamo su a cikin gidan da kariya, hadda da wani press release shi shi abin da ya zo ya zuba wani turanci turanci mai daɗi turanci zo gege turanci ga gaji ne kawai kada alamu wai waye waye waye a wasu na layi za a zuba sojoji su kamo su su kamo su muji da a wanda ya riga ya shigo gidanka ya fasa ya shigo ba yadda za a yi zama kofar da kake tunanin zai fita ta nan zai fita in sadda zai shigo sai ya yi planning in ma da can kasar da suka ci gaba ne ba har sun yi zane ba sai sun zana ta inda za su shigo sai sun zana ta inda za su fita inda ta inda za su fitan nan nan za su aje wasu dakarunsu da manyan kayan aiki duk wanda ya biyo su su dage shi kafin ya tuko su wuce ko ba ka bane to hanyar fita kai daya za su zazzana su ce to in ta ɓaci mu fita ta wancan kofa in ta ɓaci mu fita ta wancan kofa ko kuma a raba yadda za su raba hankalin mutane ko in kun tashi ku uku ku bi ta can ko in kun tashi ku da kuka kamo wanda kuka kamo ku bi ta nan ku da ba ku kamo ba ku bi ta can ko za ta ɓaci kawai kowa ya san hanyar da zai bai fita in ka ga mutum ya shigo ai malam sai dai Allah kiyaye mu dai mu ta da ko Allah tsare mu ko ina ka shiga kawai ka kwanta ka kwanta kawai ka san gaba ka ce Allah gari gare ka kawai sai yadda kai in na tashi na ji ni kan gado ma dalla in na tashi na ji ni a daji shi kenan to ya zaka yi ba abin da ba sun zo masu daura a dauke su ka je ka je mi wallahi musiba ce wannan muntahal musiba ba wai yanzu abinda ake nuna mana fa abin nan ya riga ya fi karfin kowa kawai matsala, mu yanzu kawai mu koma ba Allah ya fi karfin kowa na gaba lokacin da Amerika abubuwan ta suka lalace ne suka yi ba shugaban ƙasar suka yi kidnapping ba ko harbe shi na manta ba da yadda suka yi akwai shugaban ƙasar Amerika da ta tashi ta ɓaci da suka insecurity sai yawa har shugaban ƙasar bai sha ba ko wani ba ba an ji an bare da kalmi ba ko wancan ko yanzu ya daɗe da aka mari da aka mari wancan eh da aka mari da takalmi wannan masu cikin insecurity bane har kai ga wani ya kifa mai mari mari bai tafka mai mari ya zo wurin su hmm, ka sa mai mari na to ba san za a yi ba za a ce ko ai ba san za su mare ba insecurity yana da abin da za a ce ba san za a yi ba insecurity insecurity har abin da baka tunanin za a yi shi sai ya yi tadaji akan wannan in ma da zai faru me yasa suke ma wani shugaban kasan yawo da motar kashi ba dai yana kashi ko ina ba ko kuma an je da zai wasu samina aka ce shi sai an mai toilet a wurin da an san shi da yawan kashi wani tsohon shugaban kasa ne can ba za a faɗi sunan shi ba shi yawan kashi gare ana ka wata rana ka taho da ba motar ambulance na kashi kiwu kiwu kiwu ya ce lambu lambu sai lambu zawo ce to daga yau wannan shugaban ƙasa tun da an gane yana yawan kashi duk inda kuka gayyata ya taro ku tabbatar kun yi providing toilet don dole ka san abu wurin sai ya shiga toilet to ba haka ba ya muku kashi a wando da sai ce za a yi to ba shi ma duk cikin security ba ne security ne wannan tanadin toilet din da aka yi mai ko a rika yawo da motar ambulance tana biye da shi in ya ji bayi ya shige ciki duk wannan security ne tunda shugaban kasa cikin lambu in ta ɓace ba a shekara ba ya gaya ka ce ka faɗi ka ce wani ne ba ruwanmu dai ta sani ba ruwanmu ba mu ce sunan kowa ba baya fa balu sai ce sau da aka fa fata na faran nasu fa kala nabi sallallahu alaihi wasallam ma balu da'awal jahiliya ya ce me yasa kuke wannan da'awa irin ta jahiliya hada lafzu huma walaysa inda huma wa bayna azhurikum ودلالته على مقصود الترجمة أي في إنكاره صلى الله عليه وسلم أمن دعا بدعوى الجاهلية شيني منذ الله ينانون كامر وندي دعوى تجاهليا وتغيظه من فعلته دنون داموا أكون ونن مغنى المفيد حرمتها وندي كنون كنين هكا حرمي wajahu da'awar jahiliya fi qawli sahabi al-ansari wajen ma'anan da'awan jahiliyan shi da wannan shi yace ya lal ansar kaga ya kira wa qawli sahabi al-muhajiri shi kuma ya lal muhajiri kaga shi ma kira na shi mawaqa minhuma min aqdil wala'i wal bara'i alaiha wato kenan sun kulle yarjejeniya wadda da nashi wannan ma da nashi wa qa'ada al-ansari wala'ahum ala ansariyatihim kaga shi sai kulla alaƙar shi danginsa ne su waɗannan ya kira su wa fadal almuhajiruna su kuma wala ahum ala hijratihim su kuma suka yi su wancan nasu sun taimaka wannan mataimakan madina wannan kuma muhajirun wa tabarra'u min ghairihim suka barranta kowa bai kira na kowa ba a wari kenan yanzu ai ba ta kashi kaga wannan matsala ce waqa'atul munafarati ai bainahum kaga daga nan ko sai ga ba ta faru kyaman juna za a samu matsala فكان ذلك موجبا قوله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية wannan shi yasa annabi ya ce ni ya kawo wannan da'awa ta jahiliya abai ثم ذكر المصنف كلام ابن تيمية الحفيظ في حقيقة الدعوة الجاهلية sannan malam ya kawo mana asalin magana ibn taymiya dika wanda yazo ya magana akan asalin da'awar jahiliya wa huwa bi ma'ana ma taqaddama dhikruhu shine ma'anan abin da ya gabata أن دعوة الجاهلية هي الانتساب إلى كل ما يخالف أي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت دعوة الجاهلية shine mutum ya yi da'awa ga duk abinda ya saba ma abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi man waqa min zalika da'a bi da'awal jahiliya duk wanda wannan ya samu yayi wannan aiki to yayi da'awa irin ta jahiliya ومن انتسب إلى بلد haka wanda ya dingina kanshi zuwa ga gari ko ya dingina kanshi zuwa ga gari bi baladin au jinsin ko wani jinsi aw mazhabin ko wata mazhaba ya dingina kanshi au jama'atin ko wasu jama'a au hizbin ko wasu kungiya kawai ya bar da ya bar abin da kaida ta musulunci au lajinatin ko lajinatin ko wasu jama'a ta kungiya au hay'atin ko wata cibiya duka au ghayra zalika fi ma yukhalifu ma da'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ko wani wannan da ya duk abin da ya saba ma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi fa hiya min da'awal jahiliyyatil muharrama wannan yana daga cikin da'awa ta jahiliya wanda aka haramta ina fata an gane لأن نسبة المسلمين إلى الإسماء إلى هي إلى الأسماء diniya domin dangantaka ta musulunci wadda take mai kyau هي إلى الأسماء الدينية التي جاء بها الشرع shine mutum ya jingina kanshi ga sunaye na addini wanda shari'a ta zo da shi ya ce shi musulmi ne ko mumini balle ma mutum ba zai ce maka shi haka nan ba Kana ma ya ce ana muslim amma ya ce ana mu'min ka abin da girma fa? sai dai mutum yana fata ana fata mu zama cikin muminai wa ma lam yaji bihi shar'u amma duk abin da shari'a ba ta zo da shi ba mutum ya da'awa a kan shi kuma ya rika tinkaho da shi har yana jin wani abu ai fa huwa muharramun la ya juzul intisabu ilaihi haramun ne bai kamata mutum ya jingina kanshi zuwa gare shi ba wala aqdul wala ya alai ko kuma mutum ya kulla wata yarjejeniya a kai a kulla wata yarjejeniya da kai ba akan musulunci ba akan wata da'awa ta daban kuma har a ce wannan da'awar wai ta danna musulunci kamar yanzu misali wanda suke shiga daga farko farko ne fa mutum yana gama makaranta sai ya fara shiga student union ya fara wani abu in ba sa akai ba wani daga nan zai wuce daga nan sai zo ya shiga da shi da college shiga rotary club daga nan su shiga kaza daga nan ana nan tafiya sai ga mutum ya shiga ko ya shiga red cross ko ya shiga wani abu daga nan dai kaji mutum ya fara shiga kungiyoyi kungiyoyi har yana girma yana ƙara samun mukami yana girma yana ƙara samun daraja sai a ce mai nan gaba fa ba za ka zama wani abu ba sai ka zama elite wannan kalmar ta elite wata kalma ce ta gazo fikiri elite mummunan magana ce wata kungiya sai ka kai wani wuri ka shiga wani wuri daga nan shi kenan sai mutum ka ji shi ya shiga cikin masoniya uwar gidansu kenan to ita ko kungiyar masoniya dama duk wanda ya shiga ciki sai an gaya mai ka'idojin ta ita fa wannan kungiya tana gaba da komi tana gaba da addini tana gaba da maganan ƙasarka tana gaba da maganan ƙabilarka tana gaba da maganan jama'arka tana gaba da tana gaba da maganan yarenka tana gaba da maganan uwarka ma da uwarka. duk tana gaba da kowa wannan kungiye ba wani abu gaba da ita in dai mutum ya riga ya shiga tana gaba da komi to sai za ka ga wani lokaci mutum yana ciki a ta yin abubuwa ba zai magana ba uwacce ta ce ba ruwanka duk abin da ake in ka kuskura kai magana a matsayin ɗanta to za ta jima sai dai da uwar ta yi magana to kuma in an gane a gane in ma ba gane ba tsaya nan ka duba cikin makaidar yahudu za ka kungiyoyi ne daga kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan mutum ke shiga sai za ka ga wani lokacin mutum ya kai in dai magana addini ne sai ya kuma baya ma addini ba ruwan shi da magana addini to an yi ba da zai wurin ya riga ya yi yarjejeniya can wurin uwarsu wa idza a ahaduhum matsalar ana saudi idan wani ya ce shi ɗan saudiya ne yana tunkahu يريد بهذه النسبة إلى البلد أنه يثبت أي له بها من الحرمة والفضل ما ليس لغيره من المسلمين yana ganin wai in ya jingina shi zuwa wannan garin to zai samu wata daraja da wani matsayi wanda duk wanda ba shi ba daga cikin musulmi bai samu wannan matsayin ba ko ya min da'awal jahiliya ko kamar yanzu mutum wai ya tashi ma dan hauka wai ba zai ma fara cewa wai shi musulmi bane wai sai ya ce ni fa ba haushe ne musulmi maimakon ce ni musulmi ne ma sannan yaren ya zo sai ya fara da shi wai bahaushe ne ba bahaushen banza ba haushe ma kana dini ne amfanin hausa a banza yare ce hausa kuma wanda ya muri fa yana zuwa iya ta saboda ma ba wuya dan banzan yare ce kai ka iya nashi ka gani ba wani abu bane wannan mutai ta cikin kafa da wannan da ma cewa kake ana muslim sannan sai ka faɗi kabilan da sauki ka ce ni musulmi ne amma bahaushe ni musulmi ne amma babu fulatani ni musulmi ne bai rabe ni musulmi ne yamuri ni musulmi ne duk yaran ka ma faɗi wannan ba aibi bane amma mutum ya fara kawo yaran kafin musulunci ya nuna kenan yaran ne gaba yace ko kun taba jin wani ya ce haka zai ce ni bahaushe ne musulmi wannan kuskure ne kamata ya ce ni musulmi ne sannan kana so sai ka ce bahaushe in ma ya zama dole to me ma dan ka ce bahaushe ne kai bayan ka zama yan babilawa an ci komi sai an ci a rage mana wai san mutum ta so ce wai shi dan arewa don an arewa ne kake da shi yanzu a arewa ni gare mu arewa dan mun kwana cewa mu yan arewa ne kasa guda wani wurin na zaune lafiya mu ba mu zama lafiya a kasa guda shugaban kasa guda to me amfanin cin kawo mu da mu yan arewa ne ma ko shugaban da arewa ne me amfanin ma abu kuma yan arewa ba da suke kewaye da shi ba shi su taya shi aiki mana inda da gaske suke da amana tun da ya zaɓo su suka gane ya kasa mai amfanin mataimakan ka dama ba su taya ka ba duk wazirin sarkin da ka sani in bai da wazirai na kirki ba zai kirki ba abada ko tun da ta a ce ba a mugun sarki sai dai ne to an zo mutumin nan ya amince muku ya zaɓo ku aikin nan ku zo mu yi tare mu gyara ƙasar nan mu taimaki al'umma mu abun nan sun ki to zai shi kadai ya yi su taya shi mana ka gani an gane ba zai iya ba an gane sun ce mantuwa gare tun da ya samu matsala in an yi magana da shi a manta to tun da yana da mantuwa ku taru in an zo to mance yanzu ba wakiltawa ne ya kaza wakiltawa ne su ba haka kasa su ba dama mun je na mancewa to kafin ya mance fa yau inda bai da kwakwalwa bai gane ma komi ne ko an kawo kwakwalwa ta burkuce bai gane ku amma za a kawo ka gane a so ya sa hannu wanda ke so ya sa hannu ya sa mai hannu ma har shi yana da garantin sai ya yi wayo ya kai da kanshi a sa mai a hannu saboda yana son abin da yake so a yi yanzu yanzu fitan da haka ne ku taimake shi mana yanzu yanzu abin nan ran kai mun san yanzu mantuwa kake yi magana gaskiya me za ka zaɓo mu ta ka aiki yanzu liman zai limanci ba ma mu kuma mamu da aka sa su bayan liman menene maganin su har aka ce a samu ul ne, ul ahlami minku manzo Allah ya ce masu hankali da kwakwalwa su ne za su zama kusa da ni daga cikin ku ko a sallah me fa'ida in an samu matsala a sallah an yi sahau an yi rafkanuwa su tunatar da liman to in ana sallah da su ko alwalan liman ta warware kada sallah ta lalace liman ya fita su kuma wani ya wakilci liman a yi sallah a ci gaba su ne amfanin waɗannan za ka kwanduna su taimake shi tun da an gane matsalar shi ku taya shi a ɗaga ƙasa gaba a ci gaba al'umma su ji daɗi su more amma kun zo kawai sai abin nan sai kawai duk shi kaɗai za a ɗora wa laifin al'umma gaba ɗaya bayan ya zaɓi dumbuni kowace abin nan an sa minista an sa kaza an sa masu aiki kuma duk 'yan wajen mutum suna na ciki an ɗauko cin ansa an ce ba a adalci ba an ɗebo nan duk an zuba ko ta wace jiha suna da wakilin da aka sa masa a cikin gwamnati wanda zai wakilce su yi abin nan amma ya je ya yi shuru can wani sai dai aka cewa shugaban kasa ne bai yi wato mataimakan shi ta ce mana yi kawai malam muna da matsala mu bar su kawai mu kowa ma Allah shine mafita kawai amma waɗannan kwandunan ba abin da za su yi mana don koma ma Allah mu huta mu ta ba Allah tabaraka wa ta'ala in ma jarabawa ce aka yi mana lemu mu ji mai ta Allah mun tuba mun tuba mun ta tuba kuma ta zama mana kafara ita kuma tun duk abin da za a yi kafin ya faru Allah ya san zai faru to shikenan sai mun ta tuba to kada mu ya wannan abin nan din ba fi hazzi wannan wanda ya wannan fa innahu ka ghairihi min almuslimin fi hazzihi min alislam kaman wani sanin shi ma na musulunci lahu rutbatun in azuma hazzuhu minhu yana da matsayi in hakka san shi yayi tsanani da shi na Saudiya musulmi da na wata ƙasa gwargwadon kawai abin da ya samu kasan shi a musulunci shine darajar shi wa in kasura hazzuhu minhu kana ka ruhu. in ko rabansa ya zama kaɗan bai yi musuluncin ba sosai to kamar waninsa ne mimman la yantasibu hadhihi nisba khairan min eh, ko inda Allah ma wa khalqihi minhu to kuma wanda ma wanda ba shi ba wanda shi kuma yayi wanda ba jingina shi da wannan nisban ba kuma bai jingina ya fi shi alkhairi a wurin Allah kuma ya fi shi daraja ta zama halitta shi da kyau halittar wannan ta zama halitta kawai a kana banza wa idza qalaha yuridu mujarrad al-intisabi ila buq'atin a al-ardi to amma ko in ya faɗi ne kawai dan ya ce shi dan garin ne kamar yadda na ce mutum nan ya ce shi dan kaza ne ko shi musulmi ne bahaushe baka kwace ko ba kano ko ba katsine ko ba zazzagi wannan duk ba matsala in yana nufin kawai dan a gane garin su ne saba ta'arif ne wannan dan ya bayyana amma in yana nufin wai kawai shi ya ce ba kano shi ya fi kowa ko ya ce ba katsine ko ya ce wani abu ba da musulunci yake kaho ba sai da garin su wannan aikin banza ne sai da wani amfani dama an je lahira ma sai an aje wannan dangantaka kowa dangantaka shi in ba ta musulunci bane ya aje ta yau sai dangantakan mutum tsakani al yawmu adaw ansaba wa arfa'u nasal ai lam yakun zalika min da'wal jahiliya in mutum ne wannan babu komai ce kawai sunan shi dan kare wa kana ja'ilan fa innaha min an-nasab lughawiyya allati la tukhalifu shari'a wannan tana daga cikin nasaba ta lugha wanda bata saba ma shari'a ba wa idza qala al-mar'u fi baladin fihi jama'atun muntazima sa'ata wali amri ana min jama'ati kaza wa kaza idan mutum ya faɗi yana cikin wani gari wanda an yi wata kungiya da tsari na waliyul amr Ya ce anani ina cikin jama'a kaza wa kaza wa kharaja bidhalika an jama'atil muslimin sai ya balle daga jama'an musulmi ta dalilin wannan fa fi'luhu min da'wal jahiliya shi ma wannan nashi na jahiliya ne ya anna jama'atul muslimina wahidatu la tata'addadu domin jama'an musulmi in dai gaskiya suke yi to kada su rarrabu su zama suna nan alal kitabi was sunnah hada aslun azimun ay tashtaddu al-inayatu ilayhi wannan asali ne babba wanda ya zama dole mu lura da shi wal istighna'u bil asma'i diniya wa luzumaha mughnin anil intisabi ila ghayriha mutum ya jingina kan shi ga nasaba ta addini kuma mutum ya lazimci wannan nasaban cewa ana muslim ko ina wannan mughnin ya isa ma mutum anil intisabi ila ghayriha daga mutum ya jingina kan shi zuwa ga wani abu ya cewa wai har ya ce shi wane wane ne ba wani bukatan da za ka zo ka ce ni bahaushe ne musulmi kuma ɗan kano to me za mu yi a kano kawai babban abu kawai ɗan uwanka na kano kai na ina ne kai na ina ne duk yan kun haɗu ku yan uwan juna shikenan innamal mu'minuna ikhwa wa aslihu bayna akhwaykum shikenan kowa islamiyya ita tafi kowace yan ka. to wal asma'u allati tuj'alu li ta'ifatin min al khalqi wasu sunaye da ake dingina ma wasu mutane mimma lam ji bihi alquran wa sunna huwa min dhiqil intima wato wasunayen da ake dingina ma mutane wanda ba su zuwa qur'ani da sunna ba suna daga cikin kuncin kungiyoyin da ake haduwa mutum ya dingina kanshi zuwa wannan matsala ce wa ma ahsana ma wasafaha biha allamatul jazairi al ibrahim me ya kai kan inda aka jin wanda wannan malamin ya sifanta irin waɗannan kungiyoyi iz qala fi wasafiha tajma'u kadran wato ko hadara su kawai waɗannan suna lalata abin da ya faru suna tafiya kuma a banza suna rarrabuwa a banza suna gurbata suna tattara abin da yake ya mutse suna tattara ya mutu, sannan kuma su bata abin da yake da dare kawai rusawa suke yi abin da yake daidai suna fasa shi su rusa kamar bulo ne an yi su fasa shi su lalata wanda kuma yake abin nan su rabu a banza su taru a banza shirme su taru a gurbace kuma su rarrabu a banza haka za su koma فمن خير الدين للعبد وكمال العقل أن يرضي بسعة الإسلام yace yana daga cikin alkhairin addini wanda zai zama gabawa wa kamalul aqli da cikakken hankalin mutum Yadda za a gane kana da addini sosai kana da kwakwalwa sosai mai kyau an yarda da shi a islam mutum ya gamsu da cikakken musulunci da Allah ya masa wannan ita ce tafi kowa wa yastagni biha an dhikil intima'ati mutum ya wadatu daga fadawa cikin kuncin wasu kungiyoyi da mutum zai shiga waɗanda za su rika kiran shi ba da musulunci ba ila ghairi ma da, a bihi shar'u al min al zuwa ga wasu abin da. ba shari'a ta zo ba da su daga sunaye mutum ya kiyaye wannan to na tabi bi hada ya nan yanzu a guri an abin nan babin ya fi yana da faɗi ne kana amma dai an kammala insha Allah ta'ala in kaddara Allah lana baqa gobe doguwa sai mu dora na سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونكتب معاذرنا وحدث أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين